رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن هذه بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فصل الخطاب نعم. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كانت العدلة من أخبار الآهات إذا يزمن تودد إلي daga cikin akbarul ahad tufilu zuwan suna amfanar da ainihin azzannu raji la tufilu la ilmal yaqin baya amfanar da ilmul yaqini wala yu'u wala malu biha ila ahkam shar'iyya e la yu'malu biha kin eh, na cire wawu la yu'malu biha ba a yin aiki da ita a cikin hukunce-hukuncen shari'a a gani idan ya zama to dalilai wato daga cikin akbarul ahad suna amfanar da zon kuma ba sa amfani da yaƙini to la yi umaru biha ba a yin aiki da ita fil ahkamin shari'a mutlaqa a cikin hukunce hukuncen shari'a ki daya wannan yana daga cikin ainihin fahimta na asha'ira Bai hala wifqi qawaidihim a a akan dacewa da ka'idojin su ne ga usulihim da kuma usul din su allati karraruha wanda suka tabbatar da ita wa amma fil ajara ala ne ba alayya wa amma fil fil qa'id amma a cikin aqida fa innahum la juna biha ba sa kama hujja da kabaru ahad wala tazbutu bi wala tazbutu wala tazbutu bi sannan aqida baya tabbata da kabaru ahad sai ya zama mutawatir an gane wannan kusan mafi yawan yan biriya sun yi tafaki akan wannan jami'a mutazila asha'ira idan hadisi ya zama to kabaru ahad nan ba an ce kabaru ahad ba ana nufin garibi kadai ba ana nufin garibi aziz mashhur a takaice dai duk karfin hadisi ko da mutanen sun kai nawa ne, sun kai biyar shida in dai mutanen in dai jama'ansu ba su kai yawan mutawatir ba to wannan hadisi a wajen su ba za su yi aiki da shi ba Ba su kamar ahad ne eh fa innahu la yahtajuna biha la yusu biha aqida ba za ba sa kama hujja da ita kuma aqida ba ta tabbata da ita ga shi malaka ala jami'i shurut al-mazkura ko da ya ya kunshi dukkan sharuɗan da aka ambata min usulul fiqh a cikin usulun fiqh ko ya gusa in waradat mukhalifa lil aql sannan idan hadisi ya zo kuma ya saba hankali la tahtamil tawi kuma ya zama to bai karɓar tawili misali kamar a ce a cikin qur'ani a samu wani sifa wanda ya zo ya saba hankali amma baya karɓar tawili rudda wato za su yi rabin shi in dai qur'ani ne za su nema mai fuska amma hadisi za su ce wannan hadisi baya karɓar tawili sai su shi da du'a ina ina da da'awan ƙaryata kirkirar ƙarya ga wanda ya faɗe da cewa wanda ya ta ne a sahwi kuma wasu ya manta ne ko su ya yi kuskure ne a dole sai sun nemo hanyar za ƙaryata wannan in hira, idan ko ya kasance wato a yake na fa zahiru ha murad dan ce zahiru ha murad sai ce wannan hadisin zahiru ha gairu murad zahirin shi ba shi ake nufi ba wa hadha mawqifuhum qadiman wa hadifa wannan shine mawqifin su tuntuli da kuma wannan sabon zamanin hatta in inna hadhihi riwayatihim al-kautsari har ma mutumin da ya daga tutan ainihin mazhaba na ainihin wannan ba ash'ariya ba ya sunan shi maturidiya wanda ya daga tutanta ana kiran shi alhamid al-kautsari na wamin waman na hawi waman na hana hawa waman na hana da wanda ya fi hanyarsa a gane hamid alkausari da shi da wanda ya fi hanyarsa da alubi kutubi sunna wayannan bayan Allah sun soki sun yi suka ga littattafan sunna lima fiha hani. wanda a cikinsu akwai bukhari da muslim a gane su babu ruwansu da ingancin buhari da muslim inda ya taɓa ƙa'idansu, inda ya taba musu aqidansu na maturidiya musamman shi wannan mutumin alkausari shi babu wani littafi mai mutunci a wajen sai mun littafin da ya goyi bayan mazhabarsa in littafi ya goyi bayan mazhabarsa na hannafiya zai samu mutunci a gane in littafi ya goyi bayan aƙidan maturidiya zai samu mutunci amma duk ingancin hadisi ko da ingancin shi ya kai hasken shi ya kai kamar rana in dai ya saba ma aqidan maturidiya ya saba ma mazhaban hannafiya to wannan littafi ya shiga uku kaga wannan ai shirye hizbiyanci ko ana kiran mutum irin wannan hizbi mutumin da kawai ya sanya ma'aunin gane gaskiya da ƙarya ƙungiyarsa ko ya sanya ma'aunin gane gaskiya da ƙarya ainihin mazhabansa ko ya sanya ah, ma'aunin gane gaskiya da ƙarya ƙabilansa ko mazhabansa ya ce duk wani hadisin da ya saba mazhaba ta to wani hadisi bai inganta ba kuna da hmm. ko duk hadisin da ya saba ma fahimtar malami na bai inganta ba ba su da wani ma'auni sai haka an gani suna yin soyayya suna yin kiyayya kan malamin ne kawai idan ba ka shiri da malamin su ka nuna malamin su yana da kurakurai to kai ma fa ka shiga uku to a ka'idan sunna ba a yin wala'u wal bara lura da malami Allahumma sai dai idan malamin yana kan sunna sosai kuma sannan malamin yana da gaskiya bai kuskure ba idan malamin yana kan sunna yana kan aqida yana kan manhaji an gani sai kuma ya zamanto wani dan bid'a yana kinsa wannan sai ka nuna mishi mai kiyayya idan ko yanzu malamin ka yana kan sunna yana kan manhaji sai kuma wani wanda yake kan sunna yake kan manhaji yana kin malamin ka ko sun samu rashin jituwa da malamin ka kawai sai ka goyi bayan gidanka baka lura da me ya faru ba kace kawai ai an ce ne an ce naka sai naka to naka sai naka nan fahimtar naka sai naka a wato manhaji ne na ayyubiya in ka kamar da yan siyasa ke cewa ai naka sai naka shin shi ma a cikin addini naka sai naka ko kuma ana duba gaskiya ne me ma'auni naka sai naka shine ma'auni eh Kuma na cewa kumban abin nan ya ka baya rubewa kai a wallahi wani lokaci ya rufe da kanka zaka ce a yanki ko wani lokaci da kanka ni na ga mutumin da yake ciwon siga wallahi malam cewa yake dan Allah a yanki mai kama, dan Allah a yanki. so da bala'i ya yi bala'i mun je duba shi a asibiti yana dan Allah a yanke wannan gaban a shi wani lokaci ciwo yakan kai intaha kai da kanka ma za ka nema a yanki amma wannan karin magana wai ya tsanka baya rubewa ka wurga to wallahi tallahi rubewa bai kai bala'i bala'i bai kai bala'i ba almujim dai addini ba na kowa bane in kana so ka fahimci menene salafiya ma'anar salafiya addini ba na kowa bane addini na Allah ne yawa duk mutumin da ya saba ma Allah ko waye shi ko babanka ne ko malaminka ne ko dan uwanka ne ko kungiyanka ne ko mazhabanka ne ko kabilanka ne ko ka ne za ka yi watsi da shi ka kama gaskiya ibn tariya yana cewa muna son imamul harawi amma gaskiya ya fi soyuwa a gare mu fiye da shi kaga wannan magana tana da daɗi sosai muna son ibn taymiya amma gaskiya ta fi soyuwa a gare mu fiye da shi muna son ainihin ibn al-qayyim al-jawziya muna son ibn bas muna son nasiruddin albani muna son ibn usaimin muna son fauzan muna son sheikh rabi muna son sheikh mubin muna son sheikh kaza muna son kaza amma waɗannan manyan malamai gaskiya ya fi soyuwa a gare fiye da mutumin da yake fi son malami fiye da gaskiya shine ake jingina shi zuwa ga wani dariƙa kar ya ce wani yana bin dariƙa tijjaniya to duk abin da shi wa ya zo da shi ba ja in an ce wannan yana bin dariƙa ƙadiriya har an jingina shi zuwa ga mutum ana nufin duk abin da mutumin ya zo da shi ba ja kuma mu shi yasa kaga suna kiran yan salafiyar su yan madakira abin da suke so ce duk abin da shekara biyu na hadi ya zo da shi suna bi yan madakira ko a ce yan jahiliya in mutum yana furta wannan kalma din in ma ya zama to ya jahilci al'amura ko ya zama to dan hizbiya ne shi akwai mutanen da sun jahilci al'amura da gaskiya wani sa yana cewa kamar yan a ce yan wahabiyawa ne su yan madafila ne su to suka tambaye shi menene aqidan shi shekara biyu bin hazi menene aqidan ainihin abu abu abana aljami eh me ba me aqidan amanul jami eh baka ji ya ce ma ai mutane ne wa'anda dan naji wani malamin shi kaga an bashi ma tallare wallahi sai sa ne mishi uzuri wala talla aka bashi yace akwai wani malami ana kiran shi Dr. Sheikh rabi ya karantar a jami'an Madina wannan malami yana fifita mulki akan aqida kowa zai yake ba ya tara jama'a mutumin da yake fifita mulki akan aqida kaga ai duk mutumin da ya fifita mulki akan aqida ai lalacewa shi ya kai sa ya za a yi mutum ya fifita mulki akan aqida an gani su suna fifita gwamnati akan aqida la ɗan salafiya ba sa taɓa in dai mutum ɗan salafiya ne to za ka ga Tauhidu a walan ya du'at al-islam tauhidi shi ne farko ya koma su da'awar musulunci Sheikh Rabi bin Hadi al ya yi kira zuwa ga lalle a fifita janibin tauhidi da ainihin manhajin ahlus sunna akan komai babu inda ya dauke fifita ainihin mulki akan komai amma ka sai ga wani mutum ana ba shi talabi ma san Sheikh Rabi sun ga wannan ma ya nuna bai taɓa karanta ko littafin guda ɗaya ba kuma amanul jami shi wannan bawan Allah ya rubuta littattafai ya yaƙi yan hizbiya ya yaƙi yan bili'a, ya yaƙi kafirai amma duk wa'annan littattafan nan sai a aji sai a fada cikin siyasa wasu malamai suna so su siyasantar da addini kila wannan malami kila wannan malami amanul jami ya yi raddi ga malamansu ne malam ya hana malamansu yan hizbiya sakat sai a sa shi gaba an gane har ma a sa mai suna irin yadda ake sama yan salafiya na saudiya ce yan wahabiyawa haka ake sanyawa ainihin duk mutumin da yake karanta littattafan shekarabi ko da ya ɗauka shekarabi zai iya kuskure domin duk ɗan salafiya zai ce ma shekarabi zai iya kuskure in ya faɗi magana sai mun auna in maganan ya dace sai a fi in maganan bai dace ba za a je mai kayan shi eh na wa fi aqidati aimati sunna a cikin aqidan a'imma na sunna misal Hammad bin Salma misalin Hamad bin Salma rawi a hadisin sifat wanda ya rubuto hadisan nan na sifofin Allah Imam Dari da kuma Imam Darimi Usman bin Sa'id wannan malami ne sosai wanda ya tsaya sosai ya tsaya ma ƴan bid'a a wuya ya tsaya ma yan bid'a a wuya ya shake yan bid'a an gane Usman bin Sa'id Az-Zaribi yayi littattafai da yawa yayi wani tabi ar-radd ala al-jahmiya yayi ar-radd ala bishr al-birrisi yayi littattafai wallahi baya san sauci kan aqida sahibu sunan eh ya wallafa littattafai sunanu darimi yana da littafin kafin hadisi sunanu darimi hada mazhabu ba sunanu na bai eh, haka da kuma wannan mazhaba ne ba ta ce istidaqul qadariyya wal mu'tazila yace wannan mazhaba in ji wayannan bayan Allah in ji imamu darimi da kuma wa Hamad bin Salma wato cewa dole sai ainihin hadisi ya zama mutawatir sa'annan yi aiki da shi akan aƙida da kaza da kaza da ibada mazhaba ne ce su ga kiyon shi yan ƙadariya da zilawa da jahamiya ma ka ƙara hada jahamiya an gane suka ji wannan wannan abu sun yi haka ne don su kore hadisan manzan Allah saboda hadisan sun yi karo da ainihin ƙa'idan su na hankali an gane wannan ko to saboda haka wannan kaji wannan to kuma a wannan zamanin ai akwai suka ɗauki tutar akwai wani gazali mai cikin sira din nan Muhammad al-Ghazali wannan dan ikwanul muslimi shi ma ya wallafa littafai ya zara ya zara takobin yaki da hadisai ya zara takobin yaki da hadisai Bukhari da Muslim da Tirmidhi da waye waye in ka ji hadisan da ya kare ka sun fi dubbai har ma izgil yake wa hadisan manzo Allah an gane yayi to kaga wayannan misali dan Allah ka duba jama'a yan ikwanul muslimi sun ce suna so su kafa shari'a musulunci to yanzu in an kafa shari'a musulunci da ya za ka kafa shi kana adawa da hadisai ingantattu na manzo sallallahu alaihi wasallam dan Allah za ku yi sha'awa kafa irin wannan shari'a za ku yi sha'awa ku zauna karkashin tutar shari'an da za a zo ana karyata hadisan a hadisan ainihin da ya zo a cikin sahih bukhari da muslim da tirmidhi da abu daud hadisai wanda malaman duniya suka ce ingantattu misali yanzu misali akwai wani malami a nan sudan ya rasu ana kiran shi Hassan turabi ai kowa ya san da turabi malami ne dan gwagwarmaya malami ne dan ikhwanul musulmi shi ya ya daga cikin kai da awon ikhwanul musulmi Sudan to wannan malami ya ce shi yana ganin ya a sake duba game da magana hukuncin ridda hadisi riddan nan ya kamata gaskiya a cire shi a cikin kundin abin nan hukunce hukunci magana yanke hukunci ga wanda ya ridda ya karyata hadisin abin da ya shafi a ce musulmi kare ya kare ya da auren biyarsa zuwa ga Kirista ya ce lokaci ya wuce lokaci ya wuce da za a ce musulmi kare ya ba da biyarsa ga Kirista ina fatan gane wannan to duk duk nusus da manganin malaman tafsiri duk ya zare su gaba daya to kuna ganin wa'annan mutane kaga wannan fashi ne abin da ya bayyana kan akidin su me tunanin ku sun sun kafa dole musulunci in sun kafa za su fito da akida za su fito a mutum ƙara bayyana da gidansu ko ba ka ba to ɗan yi kuwa musulmi haka suke za su gaya maka suna ilil hukumu illa lillah an gane da dagutu suna kiran dagutu a zuwa kama daular musulunci a zuwa kaza in ka duba sai da su ma kansu dagutun ne a yau shari'a ai fagi da shi layu dai mutumin da yake fada da shari'a sai kuma yana so ya kafa shari'a sai ina suna kira wai a kafa daular musulunci su kansu suna buƙatar a kafa daular a kansu suna batan gane wannan da su raka yan ikwamin musulmi suna daga cikin kyakkyawan misalin mutanen da suke inkarin akbaru ahad daga cikin wanda ya jagoranci abu akwai muhammadu gazali sannan kuma akwai ainihin shugaban sosai kudu shi ma ya ce ba a kafa hujja da ainihin akbaru ahad da wajen akida a nan da ya yi inkarin ya inkarin ainihin mizani ya yi inkarin ainihin ganin Allah gobe kiyama ya ce Qur'ani halitta ne ya kawo zuwa da dama an gane karkashin wannan akwai hadisai da dama da ya karyata saboda ainihin maganan akbaru ahadin nan wajen zila na'am su eh, da addu'a wannan بسم الله الرحمن الرحيم مراقبة الله تعالى muraƙaba na Allah ya zama ana kulawa da Allah sosai an gane ta abin mutum zai yi san Allah yana kallon shi shine muraƙaba min adabi talibal uh, ilm a talib muraqabatun daga cikin adabu talab muraqabatun ladabba ladabi na neman ilimi akwai muraqabatun da azza wa jalla eh mutum ya ringa muraƙaba na Allah ya ringa dauka cewa da abin da yake yi Allah bai yana kallon sa idan yayi daidai Allah ya bashi lada idan ya yi kuskure Allah ya rubuta masa zunubi a ɓoye da bayyane Allah ta'ala ya ce ku ji tsoron Allah Allah ta'ala zai sanar da ku wani sirri Allah masani ne da komai ku kiyaye dokokin Allah duk abin za ku yi kusan Allah yana kallon ku Allah ta'ala zai muku hisabi da sauransu قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره العلامة ابن كثير يا بلا في تفسير ai ku tsoron sa sannan ku yi masa ba jama'a na kullum ku dauka cewa Allah yana nan yana kallon da abin da kuke yi inna rabbaka labil mirsad lalle ubangijinka yana madakaka da abin da kake yana gani tabi'u amra ku bi umarninsa watruku zajara kuma ku bar ainihin abin da ya tsawatar in Allah ya tsawatar Allah ya ce zina ba kyau to ka bar shi sata ba kyau ka bar shi cin amana ba kyau ka bar shi an gane wannan ko kashe dan uwanka musulmi ba kyau ka bashi zai alimukum Allah Allah ta'ala zai sanar da ku qawlihi ta'ala ya yi da Allah ya cewa ya ku wanda kuka yi imani Allah yaj'al lakum furqan idan kun ji tsoron Allah Allah zai sanya muku furqan zai sanya muku wani abu wanda zai bambanta ku daga kafirai wani abu wanda zai bambanta ku daga yan bid'a wani abu wanda zai bambanta ku da fasikai inda kun ji tsoron Allah kaffira hankum sayi'atikum Allah ta'ala zai kankare muku kurakuranku kuma zai gafarta muku Allah ma abocin falala ne mai girma manzan Allah sallallahu alaihi ya ce ya Allah lalle ina roƙonka tsoronka ina roƙonka ka cusa mun tsoronka a boye da bayyane ko mutumin da yake a boye da bayyane yana cin tsoron Allah a wannan shine mumini kullum in zai aikata abu sai ya tuna da Allah kullum zai aikata abu sai ya da Allah to irin wannan shine mutumin kirki da wuya yayin saban Allah na qala malik bin anas an ga malik bin anas ya ce haqqun ala man talaba al-ilm ya zama haƙƙi ga duk wanda ya nemi ilimi na an yakuna lahu waqar ya zama to yana da nutsuwa na na jiki da nutsuwa na zuciya yana da natsuwa na zuciya da nutsuwa na jiki kuma yana da tsoron Allah to wannan shine ilimi zai masa albarka والعلم حسن لمن رزق له خير ilimi yana da kyau ga wanda aka azurta masa alkhairinsa ilimi yana da kyau in an azurta maka alkhairi na ilimi قال الحسن البصري الحسن البصري يا شيخ رحم الله عبدا وقف عند همي wato Allah ya yi rahama ga wanda ya tsaya akan akan ainihin himmansa sai kana lillah maza idan ya kasance damuwan shi ga Allah ne to ya zarce kawai inda ya damu da Allah to ya zarce wajen bin umarnin Allah subhanahu wata'ala ɗan ko hambu ɗinsa ya zama to li ghairi ta akara ya ja baya in ya ga yana son shedan da yana son kaza ya ja baya qala ibn an yi karatu ba kaɗan ba ko na ji ba ne Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ثالثا نوكو وهو أكثر شنو اللي يبقى هدري أن بعدهم wani sashe daga cikinsu yana yin shiga irin na shaksiya kafira ya yi shiga na wani arni kamar misali ya sa kaya irin na abijal ya yi shiga irin na shi da fir'auna da wasu in yana tamsiliya kinzi na magana samsiriya ne hmm. sai wani ce shi ne abu jihar wani ce shi ne fir'auna kai hama wani ya ce shi ne da kallon da kalamin kuf kuma yakan yi magana da magana na kafirci zanihi annahu yuridu rada alai a irin na sarayawa cewa yana so ya yi raddi gare shi ne sai ce shi ne fir'auna a wajen magana sai ce ai ana rafa kuma al'ada sai daga duka ya eh, ni ne ubangijin kuma daukaci amma shi a nufinsa yana rajji ne ga ainihin fir'auna ma alimtu lakum min ilahin ghairi ni ban san wani abun bauta ba a gare ku in ba ni ba me ce a yuridu bayana kaifa kaifa fil jahiliya ko yana son bayanin yadda jahiliya take shi yana so yi bayani ya jahiliya take ana tashabbuhu bihi wannan ya kamanta kanshi da su ne an gane wannan usulubi ne na kafirai ba usulubi na musulmi ba. bane الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن تشبه بالمشركين annabi ya hana ya hana game da kamanceceniya da mushrikai wa kufa ah. ko da kai kana ganin abin zahiri kamar yana da kyau ne kada ka shigar da abin cikin addini in ba wai asali dama magabata suna amfani da shi bane shi kamar wannan tafsiriya magabatan ba su yi amfani da shi ba wajen da'awa to tunda ba su yi amfani da shi ba to mu ma mu nisanci yin amfani da shi an gano wani ku? Eh. taukifiya ne kada mutum ya yi amfani da taukiliya a ce wannan shi ne fir'auna wannan shi ne kaza wannan shi ne kafiri wannan shi ne musulmi to duk wannan gaba ɗaya bai dace ba tashabbuhun fi taqammus shakhsiyya wato wannan kamanceceniya wajen wajen sanya rigan wata shakhsiyya wa tashabbuhu bi kalamihi da kuma kamanceceniya da maganar su wa aidan ilal mahazir kuma minal mahazir daga cikin abin da ake kyama abin da ake ba a so anna hadhihi tariqa bid-da'wa laysa min hadi rasul sallallahu alaihi wannan hanya a wajen da'awa ba shi daga cikin shari'a na manzo sallallahu alaihi wasallam wala huwa hadi salafu as-salih kuma ba shi daga cikin shari'a na salafu na salih wala min hadi muslimin ba shi daga cikin shari'a na musulmai hadhihi tamthiliyat an gani shin zamanin magabatan mu sun yi amfani da tamthiliya babu zamanin manzo Allah bai amfani da tamsiliya ba zamanin Abubakar zamanin Umar zamanin Usman inda a ce yana daga cikin wasa'il an gane na da'awa da kun ga ainihin magabatan mutum yi amfani da shi kif haisu wa qabal qawl wa qul bima qalu wa kuffa amma amma kafu an gane wa wato ka tsaya inda mutanen suka tsaya ka faɗa abin da suka faɗa ka kame daga abin da suka kame gare shi in ga magabatan mu sun kame akan aqida ko akan manhaji sun kame kan wani abu to wannan abun sun kame ne saboda shi ya fa alkhairi kamewa na'am na'am هذه تمثيليات ما عرفت الا من الخارج wannan tamsiliya ba a santa ba sai daga waje ba a santa ba sai daga kafirai sai ta kutso ta silalo gare mu da sunan da'awa zuwa ga musulunci wato lura da ita a matsayin wasa'ilin da'awa bai inganta ba wasa'ilin eh, da'awa walhamdulillah tauƙifiya ita wasa'ilin da'awa walhamdulillah tauƙifiya ce ganiya an shi ɗariƙa ta wadatu daga wannan hanya na tamsiliya ba sai an yi tamsiliya za a fahimci sunna ba an gane wannan ko akwai kurakurai sosai a cikin tamsiliya ya kasance da'awa wato eh me ya ce eh, wato abdulsalam bin barjas alu abdulkarim shi ya yi wani littafi mai suna wasailu da'awa tauƙifiya kitabi ne jayin sosai ɗalibin ilimi baya wadatuwa daga littafin nan shi muna yin nasiha a karanta littafin in shi shek fozan ko shek fozan ya kaba hujja da da littafin barjas eh وكانت الدعوة ناجحة في مختلف الوصول يا كسن شيء دعوة wato tana samun nasara amma bambanta zamuna zamuna daban-daban da awana ta samun nasara dole hazi tamsiliyat ba tare da wayannan tamsiliya ba lamma ja'at hazi tariqa a lokacin da wannan a wannan hanya ta zo ma zaratin nasi'a ba ta kara wa mutane wani abu ba wala asara shi'a ba ta yi tasirin komai ba ya abin da ya nuna cewa tana da disadvantages salbiya ba ta da wato tasiri wa an fi ha fa'ida kuma yana nuna babu wani fa'ida a cikin wanda ma ha mazarra a cikin ta akwai cutarwa ne eh. barin gaskiya barin shi ba kai kana ɗan salafiya kar yi amfani da a wajen yin da'awa A gane mafi yawan masu amfani da shi za ga yan bid'a ne min ikhwanul muslimin sururiyin da sufiya kamar yanzu ya riga shigo cikin ahalus sunna eh ai ba ai yan bidiya da nasu nan da maganin musabaka sun zamanin zuwa na musabaka zamanin zuwa na gasa a ce duk wanda ya ci za a bashi kyauta ko manzo Allah na cewa duk wanda ya za a bashi wani abu ai magana musabaka yana da asali har malaman fiqh sun kula bashi na musabaka babu mawlidi ba ai ba wanda sunna da shi aka yi tafi ba ne a rubuce a lissafi shi mawlidi kan littafin fiqh gaba daya Eh? ta wani na ji wani yana wani ce a cikin a cikin kawai akwai maulidi a cikin la a cikin ala riba a cikin ajiyar har sai da kai mutaka nake to idan ka samu a gani ai babu gaba ɗaya ba za ka taɓa gani a littafin addini a hadisi a fito a wata za ka wannan abu ne wanda yake da alaƙa da su ɗan bini a kansa ƙirƙiro shi shi maulidi domin cimma wani buri nasu kuma ya kamata a ringa wayar da kawo kan mutane in ba haka ba maulidin nan gaba zai zama kamar halal to da mutane suna sakaci da shi za ka har maulidin ya wuce babu wani malamin sunan da zai yi kari malamai suna ta hudu ba wala sai maulidi ya wuce ba wanda zai hudu ba kan maulidin wanda da na san ba a san sauki kan maulidi in lokacin maulidi na zuwa sha biyu ga wata rabin awa zaka malamai sun fara hudu ba ta ko'ina suna faɗakar da mutane ba lalle mutane ba fi hankali wannan abu bai da asali a musulunci hmm? to shi ne na kamata abin nan wai ce mun gari wani memorial don haka ne mutum independence day da waye da malamai suke inkari yaya ya su sun manta masu yi shugabanni da ba malamai ba ne babu wani malamin suna ne memorial ko baki daga abin da ya shafi maulidi da birthday da mai waye waye da independence day duk bid'a ne wanda makiyan suka shigo da shi cikin musulunci yasa ko saudiya da suke yi bimba zai ce wannan abu ya saba ba sunna shugabanni ne shugabannin saudiya sukan yi amma bimba ya yi rubutu akan cewa wannan memorial day din ba sunna bane shi wannan independence day ya saba ka san malamai daban shugabanni daban ko za ga wani lokaci shugabanni saboda wani maslaha na su kan da fatawa malamai su doki eh na'am نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله kamar yadda kuke haka ake shugabanci a gare ku na wata gane shi yasa shekul islam ibn taymiya ya buga shaida ya kawo mahallin shahid da shi wannan kalmar kamata kunu yuwalla alaikum a littafinsa minhajin sunna ما الحكمة التي جعلتها عنوانا لكتابي هذا yace tare da kuma hikima wanda na sanya wannan kalma a wannan wannan jumla din kamata ku yi wa alaikum na sanya ya zama unwani ga littafi na wannan ya ce bal fitanu kulli zamani bi hasbi rijali yace kai fitintunin kowane zamani gwargwadon mazajen da idan kowane zamani mazajen masu addini ne sosai zaka ga ainihin duk irin wannan fasikanci ya ragu ainihin haramun cin haramun ya ragu da komai da abubuwa in dai mutane mafi yawa masu addini zaka suna riko da addini sosai ana kuma nisanta haramun idan fasikanci ya yawa sai saban Allah ya yawa yanzu abubuwan da ke faruwa a Najeriya yanzu me yasa saboda mafi yawan mutane wala ba addini yana gare su ba kamar jiya ne muna magana da wani cika ka duba ka gari ka zauna a unguwan ka yi tunani in ka ga an zauna a unguwa kafin ka ga mutane da suke jayayya kan addini ka samu ruwa masu jayayya kan siyasa a shekenan mutane zuciyarsu na kan siyasa ne ba kan addini ba abin da ya dame ku shi kuke jayayya kai tun daga ahalin sunna din da yan a din kowa za ga sun haɗa kai suna tattauna kan siyasa ne wannan na apc wannan na pdp wannan kaza sai ga kaga ainihin taro kala kala ga sunan da wuya ga taro wanda aka zauna na tattauna kan addini ya nuna kenan mutane ba masu addini bane wanda za su yi musu mulki haka su yanzu abin da ya faru jiya na siyasa yadda labari ya zo min ɗari biyu biyar ke karɓa mutane ɗari biyu dubu ɗaya ɗari biyar to mutanen da suke karɓar ɗari biyu dubu ɗaya ɗari biyar su zaɓi shugaba kana nufin alkhairi zai zo musu a ina za su samu alkhairi farko ka duba ma shugabancin tukuna demokuraɗiyya ne sannan na biyu a cire ma maganar demokuraɗiyya ne ku da kuke so ku yi gyara kuke so a samu maslaha gare ku kun ce kun gaji da wahala wanda ya gaji da wahala shine kuma za a bashi dubu ɗaya in an baka dubu ɗaya minti na kashe dubu ɗaya fa ƴan najeriya ta ko'ina ma ba ma a maganar shari'a dawo da shari'a musulunci ba demokradiyya ma da suke ganin ya kamata su gyara irin gyaran su a irin na demokradiyya wala ba su yi ba kun gane to saka duk abin da wannan maganar da malamin ke faɗa cewa kamata ku yi wallahi alaikum wallahi haka ne duk wanda ya shugabance ka ya shugabance ka da irin dabi'anka kaga ya ba da cin hanci da rashawa ka karba shi lalatacce sai lalatacce da mutumin da yake lalatacce ko ka bi shi wajen lalacewa kana tunanin ya hausa mai gyara maka farko sai da baka kuɗi ka zaɓe shi ka ya san baka da mutunci baka da hurumi ya riga ya biya ka ya kama da katin da ya riga ya biya to yan najeriya kwata-kwata inda ma misalin wanda ce wallahi ba zan zaɓa ba sai ka bani miliyan miliyan ɗaya ya ce kuma yana ɗan hankali a dubu ɗaya ba har an koma ƙasa ɗari biyar an koma ɗari biyu a ba mutum ɗari biyu don ɗari biyu don gwada don Allah wannan yana da hankali ka zo ka ja ma kanka musiba na shekara takwas kan dubu ɗaya kaji <laughs> wasu masu lalacewa indomi ya kama su indomi ɗan ɗaya kan indomi ɗan ɗaya za ka je ka dangwala abin da zai zama musiba ila mai kiyama musamman haka duk abin da ke faruwa a ƙasar nan mu talakawa kada mu zargi kowa sai kanmu wallahi kada mu zargi kowa sai kanmu an gani da muna so mu canza ainihin ƙasar za mu iya canza ta duka mu gaba ɗaya mu dawo zuwa ga Allah mu rike aqida na ahlus sunna mu rike manhaji na ahlus sunna mu ne mu nisanci duk wani abu da ya saba musulunci ku ga irin gyaran da za a samu amma abun kunya ne kaga kai din da kai shi kai ma kake dan demokradiya ne kai ba to dan demokradiya kuma ka kasa zaɓen shugaba na gari shugaba da kasar alzalibi kuɗi kawai zai baka ya baka indomi ka canza tunanin kan shi to mutanen da ke da wannan tunani kuna ganin za a samu shugabanci na gari tare da su ba zai yiwu ba a ah, ai shugabannin najeriya yan siyasa sun gano yan najeriya yan najeriya kaza ne sai da gero in za ka ba su gero shi kenan za ka yi abin da ka gara dama an gane shi yasa talakawa kan su zagi jami'an kan zargi jami'an tsaro kada talaka ya ce dan sanda na karɓar rashawa wala kada ce haka da kai da dan sanda wallahi da ka ba da karɓar dan sanda shi ne maka fishi bala'i a ce ai matsalar mu na Najeriya yan custom ne ko yan immigration sun za a wuce da makamai sai su karɓi kaza kai ma kana karɓa ni a waje na ma wallahi mutumin da ya karɓi kuɗi indomi ya zaɓi wani mugun mutum wallahi ya custom da immigration hadari so kai ka zaɓi mutumin da zai tsara maka rayuwa haɗarinka ya fi na wannan kristof ɗin bizarin a kan hanya ka zaɓi shugaba ba na shekara takwas wanda in azalimi ne zai ci gaba da zalunci na shekara takwas zaluncin da zai yi wallahi ya fi zaluncin da wannan custom da ɗan immigration zai yi ka kaji wata kuma da aka ba su da omo eh kaga istanbul da omo tsira bai su naira hamsin ba nan ba wai muna fa goyon bayan demokradiyya ba muna nuna muku lalacewar al'umma yadda ya gaita A gani gane ka san demokradiyya ba nizam bari na musulunci a lalacen ma a lalacen ma sun kasa gyara. to kai kuma an sama talauci sai ka cigaba da kuma an suka cigaba da hawa ba eh ba za ka iya haƙuri na wata ɗaya a gama wannan abun ba ku canza wayannan mutane suka hana ku saka tunda kun ce duk kuna ƙara sa su ci gaba da sa ku yunwa ai yunwa zai ci gaba na yi yunwa ci gaba zai yi <laughs> saboda haka wallahi wannan ƙa'ida ta gaskiya ne kamata ku ni wallahi alaikum ne an gane ku yanda kuke shugabannin ku wallahi duk wanda ya zagi shugaba kan shi ya zaga tunda yanzu kai ɗin nan da ka karɓi omo da waye aka zaka hau mulki zaka fara zage zage kuma to waye sa shi kai ka sa shi tunda wannan lalataccen demokradiyya din a lalacen ta wai talakawa ake so duk abin da talaka ke so haka ake to shi kuma talaka sai ya zubar da yancin sa ya zo ya zaɓi wanda bai dace ba saboda an dan bashi exercise book na'am wala idan fi majmu'ul fi majmu'ul fatawa ibn taymiya ya faɗa a cikin majmu'ul fatawa zakartu fi ghairi hadha al-mawdu' haqiqa na faɗa ba a wannan mawdu'i ba na masira cewa makoman al'amura zuwa ga sarakuna ne da mataimakinsu na ainihin gwamnoni da alƙalai da amirai ba wai da naƙasar da ke tare da su ba ne kadai saboda nakasu ne ga shi shugaba da kuma talaka gaba ɗaya, akwai naƙasu ga talaka da shugaba domin lallai kamar yadda ku kasance haka za a yi shugabanci a kanku in ku mutanen kirki ne shugabanninku da kirki in mutanen banza ne shugabanninku na banza nan ana duba mafi yawan mutane ne idan mafi yawan mutane sun lalace to za haka ko da akwai mutanen kirki yan kaɗan ba su da tasiri annazir kalma ado eh. hakika Allah ta'ala ya ce haka muke shugabantar da sashen alzalimai akan sashe bi ma kanu yaktibun saboda abin da suka kasance suna aikatawa saboda aikin aikin ku ya jawo muku haka zalika bi ma qaddamat aydikum wa anna allaha laysa bi zallamin lil abid wannan saboda abin da hannayen ku suka aikata ne Allah baya zalunta bai wala hasakin nafi dinnan da ake yi wala aikin mu ne aikinmu ne ya rikide ya koma kidnappers irin wannan aiki mutumin zai karɓi omo ya karɓi sabulu sabulu zai za'a mai shugaba to da an mai kidnapping ne faru nan ba ba mun ce kidnapping ya halatta ba aikin kidnapping barna ne amma waye janyo barna kai da kanka mai karɓa sabulu da waye waye shi ya janyo barna an gano wannan ko shi Allah ta'ala idan kai zalunci sai Allah ya maka azaba Allah ya ce yana shugabantar da babban a kan ƙaramin azalimi, saboda abin da ƙananan azzalimai ke aikatawa su ƙananan azalimai talakawa abin da suka aikata sai ya janyo Allah ya ɗora musu babban azalimi wanda zai azabtar da su sama eh. yanzu adala gaskiya da kuma gaskiya wani yanzu kalla abin da su kansu tare sai ka tambaye abinda abin da suka yi abin da ya faru jiya kai, analysis din abinci abin jiya labarin sun da muke samu mutum a bashi tarko a bashi omo to wannan mutumin an bashi rashawa akan rashawa ina da ga sa tunanin zai zaɓuwa wani amma tun da wannan wani bai bashi ba wanda ya bashi din nan shi zai zaɓa ko a zalibi ne shi shi ne zai zo yana zargin 'yan sanda yana zargin custom yana zargin immigration yana zargin gwamna yana zargin shugaba a zalibi ne ni na ɗauka cewa kila za a ce za a ba da kuɗi za a ba da miliyoyi ko a ba shi miliyan miliyan ka ganin ba ka samu jari aiko ka samu jari da kudin haram to wannan dama dama ma a wajen lalacewa dama dama haka eh to ka dan samu abin da kai ma za ka zama wani shi ma dan azzalimi ma haka ma da shi amma yanzu dubu da dubu ɗaya din nan kana zuwa gidan na ce kuɗi ce bare ce yau ya ƙare ko ka ji a ce yaro ba shi da lafiya in an je asibiti a ce ɗari biyar a ce dubu biyar kai kuɗin magani da sauransu kaga sai kai cuku eh? ta yi abin tawul yawa ka duba kasar in ka ce za ka yi tawul kada ka bashi da laifi yanzu wani ba laifi bane abin sarfe. yi dama cin hanci dama manya ne aka hana ko wanda da kasa shi tara ka yi cin hanci in ya ci hanci Allah ne ya halatta da cin hanci wace ka karba wace ka karba ai ka nuna mai baka son kudin shi ba wanda ya baka dama ka karba ko da yaushe mutum ya baka rashawa ka can dukiyan haramun ne kada ka taimaka mai wajen aikata haramun yau ko da za ka masu cewa wai ka karba ai dukiyar ka ne su ma kansu suna san cin haram din ne in yi ba kudin ka ce baka bukatan kudin shi ka tafi da kudin shi a ga nan take zai riga jin tsoron ka to an baka wani ƙarya yake wani ce wallahi zan karba da zarar ka karba zai ta wannan karban garshuwa zai taba zuciyarka zai shafi imaninka da ba dukiyar halal aka baka ba in ka karbi dukiyar haram ka ci to ya za a yi zuciyarka imaninka ya tabbata tun a nan wajen an lalata maka imani ko baka zaɓe shi ba ya lalata maka imani insha maganan dauniya ga shi ba mutane ke shi sati ne sati ne za dole ruwa gaskiya gaskiya a hukunta wannan سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك